بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم ngaba bakwai juma da al'ula zuma na ijira ya nabi sallallahu alaihi wasallam wuda ya wato ɓautun ceto ɓauba ceto bai guba yana 1437 na ji kwade yin ganbe a e tsayan gregorian calendar ki ci wai fi february safo gbọ̀nwọ̀dí gúbà yẹn 2016 nga ba su koyewa gan ilo gan bai bayani mini ya katune bebe inu nga ba su ko abu gama ya la bayani gibe zai ala alabarin sallah janaza na ya bebe ina na gama yi dufin tacin ga basu kuna min ya littafin said sabik na iga fikin sunana man na kauna su ku gube alkhairi ito na gbuna alkhairi na daba na fi yi toku to yanakin kan bata yi gikini babu yin assalatu ala ghaib jini ekun sallah kuna ile yana an ya tabe su na ja shi na nabi muhammadu jikun sallah sallallahu alaihi wasallam ya bane ya tsuyo na yi zahadarci kwana mu yi zahadarci na go sahaba ji gana dole kafir yau za kirki mu yo na nabi wa wuce biyu lokaci na feyi baba maka wani sahaba ya ci ji ijiralo ijira farko ga da wani kin habasha galau da ya alfahari afirka cijin mu da mini kin na musulunci kayi lona ya e habasha kin gici budo kin ya afirka ki turanci yi eh to miwe ya assignment <laughs> eh kin ga musulunci kayan lokin afirka bai e bane sunna to musulunci bu adini ya e ji ba ke tiwo amma annabi da labari ga yazo ciwo ne ji hadarci na ga mulaka maka ci ni akpa beje mu shiga abi gwala lo mi da yi ba ba da ba da dini na tati wana muje da muje da ugo sahaba ji ga mu ga ake be gba suratu taha yuna man fe kwagiye bonan ga lalle ina da littafiya injila wa littafiya nabi isa dole mi shanja nabi isa ga ayi lobe ga nabi na tufi a bai wuce wato alamar wuce wafe etu na musulunci go ngo musulunci ajali wuce bai jikin ya bashi wani annabi bai sahaba wuce wuce sallah wuce sallah madina ba ma ajiyu sallah bai wuce ji alghaibu sallah zai dambuwa na ya giya su london bu america kano kaduna a ga asiri uso ba gaba ne ko kwa ila di labarai da yau moto di accident rayu gwagan kayan kuma ita asibitin shari'a kayaye kayafo idan labarai ajalewa ne musamman ya ga alakun mutuwa ko kuma so ba a ne laifin da bai zafi je yi kan ya ji kun sallah to sai bayani ci as-salatu ala al-mayyit fil masjid ki hukunci Allah kuma ci masallaci ni mu waji sallah wagi kashuga manga la basa bis salati ala al-mayyit fil masjid le fi dabwa matuka kale ga ekun na guci masallaci wa be masallaci ne uke ga ekun do ce gafe je tiyani yubo ko endo ci de na je sandu ci fetiya dole ga guci masalacin mun yi masalacin amma wayan doro na ni masallaci na eh whatsapp ta ga wala man je ga ga ti hatta ya da da ji sallan dole sunna wayo amma ga lokacin ga bele ga da da masalacin Allah shi kan doci be masallaci be aka ganga kacha sunna wayo annabi da da ji sallah matuka kana je sabaki bo e dawa ba wannan gamla ki sallah janayiza ne ya bin ji shi laifi da bai dawo wani ya ciwo guli ji sallah gubo sunna wayo hadisi jibe amma yi rikafet bai zongune yi nola ya gana jikanan da cewa ke kube ya amma a annabi nawa nawa laki biyu na je sa ko ya e, yi bandoci ko da tindoci lo musalaci na so ngala kan da alamar ya dini wai ci zamani ne biyayi na yi biyayi na yi ibn ke saudiya ba nan gole masalaci fuji masalaci unci kwaji be lebraji na ji kawai ya yi na gwadi na giyo ezu tai masalaci ebo rocks na ji a ya shi bana wannan nga ya tiya ago kafe ti ji gani rog ja a ga shi masalaci ji wo air condition ji kasan doro to ngole ga yiri masalaci saudiya ga ga wannan dawlobo ya tutawa ke biya lebra na ji a tuna a agwatunan galamman wuce kwaji ga wacce wani yau ba hali na masalaci da amma masalaci ya ji jiwuji kana fito laifi da bai dada ga daba wakil da na yana nabi sallallahu alaihi wasallam wani ji kana fito a ci fai dada ji sallah wana mm. wani ga wale masalaci a nabi kendo na wuyi na zamani a nabi fa dobina ji fahimta ko nga a tibu su kunye dobina ji ga a ji pila jau su kwenye dobi na yiga ji pila a ci tu gan beki yau a alabira ga tu a ci ga masalaci wuce har bai na nabi luyi shegwani zamai sayidu na abubakari a ci ga muso biyan yin doro ba zamai sayidu na usman yi sabo bibebe lo afon zamai sayidu na abubakari mu biyan yin doa zamai sayidu na umari mu ga amma bi na mu biyu na energy a tuza mai anabi na na mu soke ya yuto lampa efu dobi na ga aji sankere ya ho bi ci ya sukun dobi na ji ga aji ya pojo zamai sayidi na usman yi tsu de o wa de bibe ba ciwo nye umar wa de bibe e ba ciwo mai na a tuza mai anabi na ga wuta tubo ga iwu bepe zamen sayidina usman wabi ibaki e bu ciwo energy na bike ya tu na nji wuce a tu zamanin ziyo wọ́n ṣe gbà wọ́n ṣe gbà yẹn e náà ṣe ibùn náà sì kí alàgbà kángáyà mùsùlùmí ṣe gbogbo sayidina usman yìí náà wọ́n tẹ́rìbẹ̀ na a tu yẹn anabi muhammad yìí náà sallallahu alaihi wasallam bẹ̀rù ṣe lè fi ya ji lawa masalaci kin da har bayi ne masalaci ka ba masalaci madina ni yi gaba ya ji kiyo ya ji lawa na ga sallawa shi ji jiwa tun wawo kabara wuzo ya wani madina ta adiyar da na gube ji ya kusalla sai masalaci madina maka a shiga lalla kula bai mun gama la uzo kusalla su ba zuru lasar magrib isha wuzo dina ga yi batin ya gidi allo aji kun sallar musulacin na iwa ya bane ya shi wani ibe dokai sarawai na hatta bai je fukun wani zade ga tsoyewa lalabe zai ja fukun wani adamu ya yawo tsoye ne yawo tsoye ne na wani ebe alkafa ne kiwoyo wani lakun lobo wafa amma wace waga wayi ya ga sai dai tsoye ya kunye cibo ya na je lekin mai bai zini kin yana ya zaga tsoye eto aloye ebuna abokin shi goye ba sali takada ya ikama identity card ne ya yi dama yake yau ya dufe kin bona ka yadda ya so ne ya mu ya waza hukuma labari a yi da buluso wani a ga lele ba hukuma ba a amma ga yi na labin mu takada etu ga loye ngalakin wuce zo ile illegal doka wani sarawai to ci ya za su so ba wuce umar da izini ya takada dufe abu bugu zandoro ego kuna mai ibe takada ya edufe da iga ikamana su kuwi ba alkhairin ebuna da doka sarawai da doka kafe gauje dumfe na sai bai izini bia wuce kije ugwaye dalilin ne ugwa ga laifin da buwa ya zaje kun sallah ne masalaci wani waga adisu bi sayi muslimu na na yi shega waga anabi sallallahu alaihi wasallam wuji kun suhail egiye bai zuwa sallah masalaci sahaba wuto lokacin sayiduna abubakar umar jajalina babu wajikun kuma sallah masalacin gaba ji ku sahaba wuce ci ko na ji sallah bogo le fi da ba sallah janaza kendo sallah gutsun ina a shaga mu toyo don ci le fi da ba amma man shiga ina gegana gwako bayani na ji tula na annabi abbe ga wa ku sallah da yayin masallaci ba wa ji ku sallah sai dai uzira abin da bokan ga ajala kulo masalaci niyo bugo enage gana nga yi gaga fi aji kun salla denye masalaci kayan uzuri dai da da misali ledu ngole wa yi e jina ya ci filiyo bai kun elefe wuna amma ndoro dai ya jina wagi ila e kulo masalaci ni e ji salla ko da ya masalaci amma ya dai gegana gagana idin sai dai uzuri adabo na yau ko sai as-salatu ala al-janazati wasat al-qubur ekun ugun kabare yace dai taifi ne ma zukata yaji kunna sallah ki hukunci ya shiga ta ce kabare babu ya tasafu shi ya ga da ma zukata nimbu ki hukunci manga hal jumhur as-salata al-janazati fil maqbarati bayna kubur qubur go ko manye musulmi shin nafu na jiki na na da ji ku sallah guniya masu kata wani gada yin kabari ja wani ya ku zai yi na dana gugusho yace dai tasafa ji ni masu kata ga ji kun sallah man shi nafu man shi nafu ebo ga nabi sallallahu alaihi wasallam na wani gagan al'ardu kulluha masjidun kin bata da na sallajin buwayo illal maqbaratu wal hammam sai dai mazukata gani bai e ji sallah da na guba nawa da kuma bubanta ga wai ji sallah ajin da bai bubanta wa galli lituna no to ga bubanta ji dabu ga kata zanno ci na tai soyi fitito kin wannan doro dana to bai wani lituna ga gaji sallah ba a ci ga masu kata gaji sallah ba ngalaman shi na fo amma bayani bai daga ba imama amada ga laifi da ba ya e kugun kabari ji majina ya e tasafa ya e jin sallah laifi da ba ki dalili wa ga nabi sallallahu alaihi wasallam ojin kabari sallah kabarin na mannin ya mazu kata budan wunje ga wuce cici kawai ya abu raira wato wuce kuna na sha sallah da ni ya kabarin mazu kata na ga albaƙi wuna ga su masalaci madina kpanin da na wagacin ya zo ne albaƙi ba ga abu raira lo na na sha da kabarin wuce da ji kun sallah to abdullahi ya gi sayi na umar madabo na ji kuna na sha sallah na min ya ci shi musulmi shi wani ji ta kibe al-khalifatul khamisi na ngai umar bin abdulaziz wuto ji kusalla da kabarin an gada masu kata ji kusalla umar bin abdulaziz na mauda bin ci shi wuce kojo ne musulmi shi wani ya bata tarihi ba wani tun gama lakan doro ewa ga wa biya wajiji pegin zaginawa wayi mina nga mala dando ci fe ga gani be e giwuji nga mi bolo bolo ji e tun mila mai ya ah e ga bolo bolo ki ci oji be yi tun wala mai ya yo aga da fe ga ga yelle na wangi ji ya na wangi na ji gi wangi na ji debboji wangi za dini na ji ya na ga bolo bolo ne mi ja e tun mila mai ya no buna wagan zagi wangi de da mine ne gigun zuriya wangi bena to yi gadda ya yi sahaba mu cikon nan sayyidina umar mini zuriya sayyidina umar buda sayyidina umar radiyallahu anhu lokacin wuta talifan ce wani waje an faida shi tukpa alikici buje man shi jidan a ci gaiwa bai zo ci zai ji wai shi zo na alikici wa da mu ci fe za ya shi fuga mu ci hawo ya gibe ne egaga ne gagi yo egin zagi ga anu na wa lazlo zuko da kuna mai waga wala n'otosu a n'otosu egi ce gannaga zai tishi musulmi ji gani umar bunu affab na wannan mutum na gai gaji gishu ma ala ya wangi ala da da kai wangi bai kunci kuji a wangi bai da la kaloji dole nuna bai madare aje ya giyo ja naga ga umalayya ga umalayya ya giga amma ga su kwai ci ne kabo tishi ne na yin ga su kwai ci ne na umaru a gan nawo yana da ya obi na yana na umar dai tumi nfe ji mai wuce ya yi giyu na yi ga wanda ya gi ya asif wa ga wallo mai ka zai gi zagin da ci dabo mai waga wadda wacce wali wuga safi wai mai waga wala wayi ne allahu ko ji tabbata egin zagin na fai mi ya asif egin na umar a ga mini zuri yayin asimin na obin zagin ne gabo umar bin abdul aziz tiyan alifa wuce ko ne ya bata na mutu yi bai ilimi dini tsanani da su sako da nan gafe shi musulmi shi zo zamani wa amma adalci irin doro haji tabbata kin mu adalci edufe lafiya a tsuwa kiran doro ilimi dana da su sako da nan ki ji mu biyo na wangi na wangi bugo wallo yi mi waji muje ya gewa ga da ya gurwa egin na da su sako jiji ga da ya gburo gumi mi ba wa ya gimi ji tarbiya ude ruhu ya adini uji gayi ude yi shiga sifa na gawa ce ne nje ya amma su kuwa bai uji kpade yi uje ume sun da su kun lole ni ma gungu ba go na nabi sallallahu alaihi wasallam wato jiya zagi na jijigi na na jige ne na jisa ne nga na na yi shaga fondoci ya zan zagin da cibe ba na sallallahu alaihi wasallam safiya na wa jama'in wuce wuce na ga mu mage sarawai amma yadda na ya bi ba na ci cibe wucewa shi na an kali wa annan ya bari wucewa ga ga zan na ga shi yi bi sallallahu alaihi wasallam wani yana ji faruwa na nan bi wuce yawo safiya ake gin zagin da cina ya bi labari ai kun dawo ga a zan zagi kaza da bu musa sarawai kan ba ta ko juwairiya da wani a ga yage zagi wuce ge sarawai a fai lagun su nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nabi fai juyawa bogo ne fi da ba manyan dai yi mina ji sanin ratuyo amma nabi da jini gan bagan alaikun bi za ci di ta ribace da wadai tsa za a dini na gaba alkhairu mai guci don bane ya gede lokaci ya gede lokaci ko jifa da yi bai wangi shi bayani na idan ba ko ba nan gai gaga ezojin kusan mutaciyar kabari sha imam amar gale fi da ba amma yi ga gwakwamin jinafo na izajen shi na kila imam amar gale fi da ba yau gai yi ga abu wurera wudaje kuma aisha sallah zumana wuzuwa ni na guma zukata ibnu umar wato da bu umar bin abdulaziz wato da bu yi fahimta ku hmm, amma yi mai gegana a diga kun ji sallah ni da sai yake da ta sabon da ci shi ma zukata ga yi ji kun sallah ba jawazu salatin nisa'i alal janaza bayanin ne wugwayen halallibo ya sallanan zagi jikuna in zagi da wasu a jikin a ji kusalla amma nga ba guji wanda ya je yawar ko amma zando wannan lomura ko fedu ki yi saudi wani wale sallah ya na ya ji fata na ya ji sallah masalacin madina bai yi makai na ndoro zagi ya zuma ya ba gije gane ji wa gane ji wa kawo magiyan gaga ga ya biyan amma zage rujin abu wanda ya je gabu ilalele ya ne zage ya ce ga ji kun sallah to yi shi tufa ne bayani man shi ga ya juzu lil marati an tusalli ala aljanazati wa ya yi zan na waje ku na kendo na bagya jiki na a ji ku na shin in zagi in sogba wugi a lo da shi ya hukun aa jama'a lo zaini ci gita ce ya kini giba liman yau wanda age ki dalilin waga sayidina umar feka nzagi zagi ne ga ummu abdullahi na gawaye waga wubi wula ya kuya otiboji sallah sayidina umar otu ya dama gawaye pataka in zagi ummu abdullahi wula kun ya otiboji sallah sai na na aisha wasu ma lokaci na sa rubu na biyu wa kas da mini zagona nabi muhammadu ya bishara bin lo aljanna yana lokaci na mujajali na na aisha ga ala kuma be Allah kusa da be ga kusa da ji sallah kuma kusa da ji sallah dole dalili da gugi da guba ngala guji wa gbawugi a maji waje mayan imamu nawa wuce ga laifin dabba min fi dabuwa zagi ya kawo jikun sallah kin dona na ka ji sallah da shi ke bana a shiga tun ya kun a ya kawo ya yarda ma gashi ya ba gishi beji ibn zagi ji to kuma nabi muhammadu sallah sallallahu alaihi wasallam zagi ja gadda kun ji sallah kafi ba gija bi abin kashi ba gije kayin jin bayani bikin do abbe ka kayin maka ci jaji madina ci jaji zami wuce haji in zagi musulmi shi ba gizi bayani bi kin na aji na bi sallan amma safin zagi dan ni zai jin sallan bi wucin shari'a da shi amma imam malik gan kada agaji wi furada agaji uje mama wadda alo na lo doji na lo doji na lo doji amma imamu nawa ga laifi da ba an yaka jama'a kin donin zagi ji sallah ya wajibi wa jama'a amma liman ya da giye gurbata ci mawa da a ji sallar tarawi wa jama'a laifi da ba dalili uba ga wuce abuna din zagi na faida jina na yi shai sallah ya jama'a emi ubar ta sai masala yawar yeburu aulan nasi bis salati alal mayit zigwayi gawa. izaga ciku zigwayin gana jikun sallana to man shari'a ji biyo ji kice ete zai gwayin gana adi zai ji gana, zai yi gaji wasan shiga wajen sallana misali tun wala tsawa wadda jini dabi mandoci ko maso yi wandoci waga wani wajen kun sallah zai wakewa ga wadda kawai na wani biya duwa baya waje wa buba tsakani ube so kwena nan ga ce zan duca jufe ba duwa za mu yetu newa hmm. zo to ga je kauna wa irin doro uga ila ladin duwa nu be in baya waje uga cikuna tila lite so koya wona wani sami je man kwaje ji wasanci ga tsuwa na ji ku misalla a ga zan na ga goyin ga ko da batan ne wani sami wa guji ku misalla man kaza gaji cancanta ga wanzu an na dina ji wasan ci tiwo ka zai suna bedde ji wasan ci tiwo a ga tishi tishi yin shi don wani tishi ba ni liman jaye liyo so bai wuce liman yin shi ko liman ya futa yi zai a jikun na sallah kan gada ka tishi bai ba ko liman ya fuda ba ko liman ya ji da ba da na magiuna kan da da ba nda ko ka be den da nda kwa e gide da ba ga yi e uje kun salla e giza tuci ko yagi ko mini za tson bajo misali a ga yi e gida ba ya gida ba a ga yi e gina ma ma biyu na fa yan nan nin da ni ngole kin du yi di son ba ga waje na a ga mun da ba a ga wayan da ni abi a ga mun so da ba a ga da fuska ta yin giyu. dagi da ba a gaigin dagi fa so kendo da dai na kazuru ibn hatta wali kendo do ba wali ne gin zage ina da zai maji wuna da da wani ko da ko kan da da ba na kan ga zage na ga maji agmani da e ga giki ne wali inda power ga zandoro na ke ga kula da ga ma ga yigina mabiyunu giki ne wali ne kaye gida ba kanga alo ba ziyo kanga alo ba yi giye ka da ba kanga bi gan dagi gan can ko ye gin dagi kan dagi da ba na da wuce na ga yi bayani fuska ta yin gun mushi zoyen yin sallah na kishi eh, zai kishi na sai bayani ce hamlul janazati wasairu biha ke ya lakula na ke mai ya daza da bekuni yushrahu fi hamlul janazati wasairi biha umurun nazkura fi maili addatu na ji shari'a da ya baya kula wani bai zanda bekuni ya farko e wagayi yi kun imila kun ila dama zukata eh, ka san doro mai waga ile makon gwe ba ya gburu gwalo gwafi ya mu ba a ci gaga ibu e hadisi na biya nabi sallallahu alaihi wasallam ga udu almarid kai zawuwa maya da saumi hadisi abu sa'id na imam muhammad gobe da manjigan rijalu zai ji gobe da mafikat fikat jayo zakir kirki jayo annabi gai da sabatan ta ci mi wa mishu aljanaza ya mai dazan yake ba gani bai zai gani bai kun tu zakiru kumul akhira ina laifa sha ne kuna da yabo yabo jijan cha laifa alamar kiyama yayi baci ngai al isra'u biha e wa da zai tiye jin igan lajin kiri da kiwo alamar yin shirin ya koma ediye bai kusa ibo hadisu na abu raira gobe na hadisi wani aljama'a gobe na annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya je kpankpan bai kunyi fa in ta ku saliya ya bane kunna zaguru yau guru yo fa na hu ilai alkhairi sai lulu da gunji do ga yi wa lauda gube yo wa in ku siwa zalik amma ya kunna kuji zagura ta dauna tad'unahu ala an rika riqabikum ndd eh, sai la takpati e don kutu ibe ci ne wuri ayi zabanzu wa da dai fere lauda gume yin dede wuce wucin eh, wa kpankpanye baki bu shirin ya kun ngamula shewa albani ne mini wasanci ni wujina don ga tsuwe waga lamya tu sunan nan a gajijin kire ba kibo e ba kun so ba ma na dai ka sifatu salatin nabina a shiga ga mini bayani jo hadisina al-bukhari gobe da littafi ne ga at-tarihu na ga nabi sallallahu alaihi wasallam mu diye ba al'amari ya kuso sahaba jiga artuku ko na ya daji fai zanen e ba kindo na nabi fai be bai dina yadda ji fai za focho waga ya fi na sa da ya gi yin mawazu jajalina bai wuce e waye ji e ba shirya e ko bai zandalo ko sha bai amma fa mai saitu ga wuji ya dina to a ke bai laya kowa yana rai fẹ́ díẹ̀ gba tààtà àà a ke biya kun ji wala da wani yawa ga ji mu'amala bai kun kendo na wani ibe rayi ya ji mu'amala bi wina la kun tsa tsa tsa kendo aja fe di kuna na patu di la da biya e wa ga ji mu'amala bai kun na kendo wa da rayo rayi ci da na kun buwo mango le ya laula be aminci be ciwe na be mutunci na bogo ko kwa zai ji lakuna ke biya ji wala bai ma buna ga yi zaga ga to a to na ke lakuna ga ji wala a ga yi din iri wuce eh ga mala hatta yi bayan ya za ciku a ga yi pewo ga lele wa ciku ya ga ga diye bai wuce lele alama ya ga wa ciku no le zan doce zutu kan doci awani awa guba ya satu bal ezadda bai awa guta kai e eh, za yi daba ja zutu wa zuwa tutu foguta uma biya santu wa gya wa sha uma biya santu wani ji faruwa <coughs> galaman da ci fe la santu be e ti de ga dine da so zama ga wa ci kuma e ke wa ga lalle zai ji ke ajele ne wa doctor ji wato ga de basira bai ga ci e gitu ga yadda e na wa tunu ga ciku a ce kula ciku a ce mawuci kondoci shek abdurrahman sa'adi littafi ubu fe bazan fe lahadisin na bai tiye jiya ya e kuso to ya karayi wuci lassun na mawuci kondoci bai mini man kwaya da yini jo na lada so a fe le ga wasu mammala tsuwa ya e zai tsabe wasu sassan ko sha babu ne eh. kabarin na faye wasu sassan zagubore a cikin kabari man da na birayi ci kwata je na da zafiyan kabari ta wucin mbe da sharin ya umdatul aka na shek na sadi jina ngala ga wa karai do ya je lakun bezin a ci wani a ci kun kafe ya mina Ina tabbata ya wani ya fi bai lo fada to de ba ni mu jaju be jikin be ya sasa mu ji faruwa A adida tizo ndo ce ga mufe taya tukwa ba nan an wula da dai boko a da su fele ga wasu ani mai rayuwa jire to ba ne ala ya zaka bawai so ya ji lura bi lamarin na shi sarawai amma idan ne na ya ga soma ya ga soma mu biya je ke zai ke ji fari bai kuina ma ya fe bai da takama da zama bai ma idan za gwargwado a muga ga gaso ma ibana ya ga gaso ma biya biye izan alfahari ta ga izan alfahari bai zata ka mai karakara ya da ogo wa bi ciwa wani ga ga jinkiri dai ma mine na je waga yi tsa e bayan kuso na almashi ma muha ya dazan da dan ya gboro ya kun au halfa ko zumako ko gwalubo ko gwafimbo imi yi baku ga hagata ya beki yau biya kun yi ma to man ji ci cewa jile ba ah, e ti kici toge gan kici toge gan e bana dalili da fibo ya ugwa gan ya da ya boro ko ya da zuma ko gwalo ko gwafin amma kici ge gan to gwa ko a gana gegana ngayi da su da ya baroko ugega ezan da dan su mubu ko gwalo ko gwafin mubu a ga na laga ci nan annabi sallallahu alaihi wasallam na abubakar na umar ngo le za koyan al'ummar na wani. E wannan ibn ya gwa bi gawa sai zuyo abubakar ya e gwa abubakar gawa sai umar za koyan al'ummar na jira da egwa annaba su kwaji maga wai jo pata ga waga ziyi za coco waga abubakar aluma ya annabi nuhu annabi shu'aibu anabi lutu anabi musa anabi isa ade zai de ciwon sayidu na abubakar na allahu akbar ijo pata egwa tuci bi annabawa gaiwa gawa na ngai iti waliyan ijo pata egwa annabawa su kwaji gawa na biyan wucin ke ga yau abubakar umar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kanu yamshuna mama ya gburo ya kubo aja da zanda bai wuce hadisin na imam ahmad gobe bai manya asabu sunan shi na jika sunanu nasayi sunanu tirmidhi sunan bin maja a jika yi ga asabu sunan ya gwa buhari bai musulmi ga wani nola ya littafin ci ko gutsuwa yin na ga ido kutubu sita buhari muslim egwagawa sai sunan abi dahud sunanu annasai sunan turmizi sunan bunu maja nga guni ga da wani wada be guba nan kutubu sita da wani so a jiga ga sahabu sunan man ko gunin nan ala hadisin nabi eti de na abubakar umar otu a adasan dan egboro ekibo yan ko bogo ngala man jiga mu shige gan o da dama dasan dan egboro kun mu amma sahaba wuce wanda na gane zuni maliki nan gandoro ya zaga ji na wangi ko ya ko zuma ko gwalo ko gwafin ya buga nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga arrakibu zai tu mashin ko keke ko moto ko doko ko rakun ayyukulo mazukata na yasiru halfal janaza wuda ya tuce wato annabi ga dazana zumayan ekon walma shi zai ma dazana yamshi halfa wa ma ma wuda zuda zumubu ko egorubu ko gwalo ko gwafin kariban min ha wuri su ba kun ga ga taya be kun ma ana zuni male ge bo hadisin no bandoro ga da yakuna wage amma man ji daga yi ga gagwa ko man ji ga na ge gana da za da goro ya buna ya ga bo ali annabi muhammadu ye da zada yakun sallallahu alaihi wasallam sai bayani ciki bo ma yukrahu ma aljanaza ngai bayani ya karshe ina nafo e waga yazo cuya bayi gajin loba kuma ina nafo ne waga musulmi cuya bayi gajin loba kuna ba ya farko ya ga lakuda ko shaba annabu raf'u sauti bi dhikrin ne ya labire tuye ciki bo biya zikiri na la ilaha illallah la ilaha ilalla la ilaha illallah la awa awa au kira ko katun ya kun la gba katun ko ya kun ci fe gba katun pe ko fe di zikiri pe awa ngama la ibnu munzir man kwanna ga ila riwaya bai daga ba kai sai gin abadin kide kai bin abad kana sahabu ga ga kana sahabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqrauna raf'a sauti inda salasin ga sahaba nabi muhammadu shi e nan waya bere latu da na guta inda jana'is e ba kuso ya bere lato ya e wuzan yi na suna ya ba dube gunkwai ya laulo ko sha ba ya e gunkwo zikiri hajji zikiri ga zandoro ewa shiru a cagayo wa inda zikiri lokaci na gai tun kwaye na ya labere ta dore ji yi soci dore jin yi soci wa inda alkitali a cagayo kuda dore a jufe jin waga labere ta doro yi tun su kwaye tun su soci dalili da wana al'imamu na wigan ina salaf ji ta tiwo na zaye gboro kiriki ji na gaya a sukut alisair mal janaza aja susun lokaci na gai lakulo ko shabana ikpo gute kuma na ga te sahaba ji ta tiwo in bere tuba ka tuba wala zik. ko ba zikiri ba wala gaira ya ko inda cina bai nawa ba ila eh, bere ta iji fahimta ko ga yabo nan na dena tsuwa ga ya kokoluwa za wangiji wula hankali za wangiji kunye kadan e ba kun ga doro a feji tunani na gwayi na lo ba ziyo lo ba kunna mai da na ya kogun wani gan wani gan lato na tsuwa da kokoluwa ba kali ga sakama go shiru shiru an do di fu pai ni ali na dainin na be na wato abe fe da sune ga wawal matlu fi hadha al aina ya wana da wana shiru la kullu ma zukata na gai sunna ga fa hadha wal haqq na ga mai boro wala taktaru bi kasrati ma yukhalifu bogo galugwa e kudwe zai je lotun da na can na lebana tawa ma ga man kaza suna aji kaza man kaza suna feji zikiri fe kuma harbe masu kate man kaza suna kawugya ga man jagaga kawugya nga nahu man ji mafita chabo a masusu a magayin da ga gallugwa lamarin na tawama. gawa amma ma ya fa'aluhul jahala min alkira ga care na jahili jejin ya katu ba alal janaza tekuna alamarin nama a ciga ta ya biyu ta a kunci ce ji zikiri ke kwai gba ƙur'anu ke ga fatan jiwa na da daga wasu sahaba nabi muhammadu jibana sallallahu alaihi wasallam bugu jama'in musulmi ji kan doci mai yake gaskiya yi amma da sun yi reji wani lobe ina da ofe su wani ya demi ne man kwayan tarika ji shehu yusuf lokoja nkali ta fi nan nyaki yawon zikiri ji teku man mu yawon sufi na gwaye tekin nufi nkali ta fi jina wani ya lamitu ga wuce zai ji teku a wuce wani lamitu sai na ya ga wani manyan ile gaskiya ya yi da amma zai she lobi wani waya baya so bana ga gaskiya lauza ndo ci shi wani waya kwata daga azo fuga <laughs> la ilaha illallah wani waya lere na safiya ya waji na wago ga kan yi ngala zai man da na wa de sifa wangi na sokoji za guru je be ina ngala ya hafuna laumata la'in e su da zai ja biya mina sifa man kirki don Eh, mina be gan abe gimi toko abe be mi aya mi ciwo biya a ce da be mi biya man kirki pata lafiya be lamarin ne wa waye gagba biya ya wa wa sadaka biya ya alamari wo kan doro so ko aya ke in ajiriya illa allah ya gagba to be wa be so ko amma wa gashi shi dai suna la wangi wa ya te wallahi tallahi kawa ga to ai bule biya wa ya gan wani wale ga wa ga gan amfani ne wa dai be zagaina mu ga ba nga ba la lukmanul hakim wa gagiu gudu jiwazu na kiwon ga ya bunayya wa amur bil ma'ruf wa na anil munkar wasbir ala ma asaba bogo ga jiwazu ya jadewe ibn landuro wa ga ya wuce dai daidai bai na waje ne na wa wa usho sai dai zai su kwagwaye na shi dalle ne ga da ne ga kin na su kwa so manje ji fikin yi na ji kewa ga yin doci na je jina un lo amu ga kuma ji yin doro ya ba abe ga da mutunci wo kara ci ga gugya kawa guta ca bo wallahi ya ga ga da mutunci wo ba ni man ga aga da mutunci wo bụ e gaskiya bo to ka bu ga da mutunci wo bu gaskiya ne ga huzawan giji na ba wallahi tallahi bojin ji fi boyin rayuwa ije na ga da mutunci obo ebubuwa na bogo lugba ga da mutunci obo ya bayan gaskiya su yari. riga yana laigi wa mutunci biyo mina yi gaskiya na wawa na na ma bibiyan daraja wani yawa ba so ci ba muna zawon gyaji tobo mutunci ti ci ba yi na wa gaskiya lugba wanda ya ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba waga ya tuna wai jewani amma waga gada ke so ci wa jajin mu enduro wa yi bi onye wani nga ya shazuru bi wani bani oga gada ke tsoci wani wani shi zuma gama labe usama ya butu na usama ya gin onye zai rubunu harita fona be wabe usama ya guga gabe annabi ya cin zagin da ci na yi yana nga baugwa na ma ko da annabi usama ga wai fa wuce wala musulunci mu ba wuga na annabi shi zuru bai wina to a gai wa manyan ji mu'amala wangi bai za wangi ji amma wa gale gaskiya ya sa to bi amma wa yi jafa wa ga kai na dagwa bu na ci ga mambo we ji no nole wa ji mambo na wa ga wa yi ga mu biyu ya wa ko to nole kostoma jabi ja Allah ya wani da ya we ga ya ga ka zagiya ka zagiya biya saba man na so biya <laughs> wa de kostoma ji biya gaba mala de sina eh so ko yi suna ya albarka da wuce mine na jahannafu etiyan alamar yankun na iga kiyo kabara itekun ngaba idaga mubu ji zikiri itekun aga yi lakulo ma zukata imam nawa waga yi na salafi ta ji ubana yi shirop a ci ilo abubakar umar a nisan na nisan zanen ji lami to kun shirin a ci ga mafi dazin an doro dukwa awa zikirin domin ba sai kogwa bugu addini ma babu ilawon قال allah قال رسول الله nabi jijina ke sahaba jijina addini ga da wani da kogu ba na so ko ga annabi ga an ni sahaba jijina ene sahaba je ganin da na gutan na gabu dalili be ganin ila dini annabi ga luma jabi ga ga zai shi takbabu ga man kana la ma ana laili yawma wa sahabi zai ji ga tatti na to mi tatti bo be sahaba mi jina ada ga gani sahaba mi je jo wace tatti mu jo to ga ko bota kai da da wannan ne la to ga zanna ta gaskiya wannan mine na jahannafona Allah ya tukun benin yiri kendul be kiyo na je ji amfani mai yi leda a guda mini tun jahiliya jo awa awa amma ya da ke torchlight na misali wa kun sun yi shinga wale ga wude bambanci be na iri na elole ne fi da ba iri lele bayan gama la masu katan da cewa sun to fitila jo so da bu eh, ke ta yi madina na fitila da bu amma ya abu kwa gufti ya mifa uda ko ehe ebo ekuso yesho ebona yekundo cha gulu uchimba unganyi hmm achigaga mine ne ja na vona ungayi wana lami tukun qu'udul muttabi laha qabla an tudaa ala al-ardi ay lakun bi ala lakun cikin ba wana lami tukun be na fedu anabo igajin hanci ma ka da waga abu shafe da lugwala ikun achichi cibe zo ebo bayani na al'imam buhari bebe yi na ga zanduro ga mitu janaza na wuga fedu ma sai aga ya chi ya kpati ya zaba gi jawa bezo cikin bu wa ma belle za ya fedu tun ala cin kuma gowa ga naki naki naki naki a ci gaga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya galle kuye la kun be fa mu ya naki ya naki zai magaba ma tukun da ko shaba na mun ga fedu ma sai faman tabiya fala yakud hatta sa saga kun ci ci ci bezo na gama ji ta tubo to shin igalle bayaniyar enici ngai gagan alkiyamu la inda ma tamuru igalle la kun gogan a gaile ne kiya ekun man shiga annabu annabu na ya na ya kuna ebo bo dalili bi kiri annabi sallallahu alaihi wasallam oje foro ga ya galle kun ebe ya annayu ثم جلس بعد zalika annabi ci fedu zumanin na ya kunzo na wucijin forogai fili fedu imam muslim bebe bayanin na yau lafazin imam muslim ugara ainihin nabiya sallallahu alaihi wasallam ili annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama wannakin fakum na ito shana fakada ufe ke fedu fakada na ito ma fedu ya ziyo ya kuna wule yana imamu turmizi mun bebe bayani ga hadisin na hadisi sayyidina na yo hasanu sahi bi wuce e lotu tigan nan to amma amma da ci ga hadisin da ci bena hukunci yin fiya na wa hukunci yin nafiya ngayi insha imam ahmad ga insha qama wa insha lam yakun wa ba wa lekun wa fedo wa ba ma wa nakin ndoro wa jina ubiya ti dalili imam ahmad ga bayani be kede annabi sallallahu alaihi wasallam un le kun fundo shi o ma fedu bando ci wannan umai na zu fe fedu so be wuci ndoro ya e zaji na le fi da ba e ga guba ci aga tatubu ibnu azim azairin so ga yustahabul qiyam lil janaza idza ra'aha al mar'u wa in kana janaza kafira hatta tu'a tud'a aw fa in lam yakun fala haraj nga kawai ku kafire wale anakin anakin le kun la be goga anakin amma kawai na laifi da wa. isa da wani min ya to man da ci ga hikima na da ikinan nana wani ngai gaga wai ciwo lillazi yuqbidu nufus ya zana to ya gora yi na sai gora yo Allah min hikima na da bana ciwo layoyo ya yi tsunato ya e tuwa rayu ji gwana bando cewa sun ga izama lillahi ta'ala lazi yakbidu Mu wani ciwon laya Allah na wata ala na tso egora yi shi na egona hadde rayu na sai bai yi zini wa ma kana li nafsin an ta muta illa bi ba mu ajala rayin doro a na ka kwace ba sai su kwace ka inda malakula amwat malakul maut malaika yin tutuna su kwai tutuna mutu be ke be gitun shi zai zai bau rayu gore na kin wa yi wa gawa ma dai ma san shi wai yawo da ya bawo tulore na a ca ga malaika yin tutuyo na sunna mutula be azra'ili na amma man ga hadisi na be ci sunna azra'ili wani wuta zuwa yana dai ta zuna yi malakul maut ga hadisi ta tutubo malaika yin tutuyo bai wuce musulman jida ga guba dai na jiga annabo na wannan ya kuna amma dai na jiga mustabitu wa wale kuwe annana zan da ci maga ya tsare da bai wa ba waji wa ba gaji ma zan duro ma dai ujja mai dalili nuke tsona eh, so ne gmo waga cin bai na nga wajo wa ba wale kuwe wa annan wa ba waga nama ji fahimta ku ba ta dalili bai amma kama wannan wunji laifi ya buna haka wagai na yi mustabi wai na waga jina ya wala da na kowa bai jiya a mawabe laifiya dalili bai etiyen doro waga fedu dalili bai tiwo wabe fiya shana dalili bai tiwo <coughs> min ya alamar ya karshe na ya za tiwo ya na ji annafu e babu eti alamar ya kun na lalo ko shaba na wani ya da jewa ga ipiya mai nan gai ittiba'un nisa'i laha in zagi zai lami a tuku kin da ba gide lami tukuna annafu ya ji jinaci ibu hadisi ya ummu atiya sahabiya wuce kwanan ga yi labari ita alamari to idibo ga nabi sallallahu alaihi wasallam ja furu ga ala ta tan zagi ji ibe na naji de sallah na da fili da da ji ne so man dora ga wagan zagi ya loyi da ya nawa ga ga hadisa ta tazu daga ba umma fi yau ga na bi jiya foro igiyin su gina je sabe na to na ji e ji shika na to na nusa bi pata ya oda ga da fil idi ada wugo ya gbafa ada le albarka fa a ada gwa duwa tici na ga sunna to umma wa fi na ga ga yo gannu hina an na tabi aljanayi aka yi dai ga lami to kuma yin zagi ji zai makawo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gwanin gai shugaban kasa gai ya oda buga ga sahaba a gannu yi na kai zai wai kwana yi annabi sallallahu alaihi wasallam ga oda eh walam yuzam alaina amma lauyayi ma ne walam yuzam alaina bi ma'ana alakpa kabo da hibo kakan na ba alakpa kabo da ba ya da iyaka ya kin da ne kanyen da ciji na alobe kagbaya bi ma'ana wani ugwa gan a adin na fu galanga akai na ya lami tukuna wa lam yu zama alaina amma lau haramu yayya ya bi ma'ana adin na fu na ya jiki na amma na billu ya bi pakai ga zan doro da kin da ne kan tun da ci lona bi wuce wa bi len zagi ya mi tukun fe zuma ba gijo tun na ga ga tun ara mu loma amma yana ge ganin hashin bu amma dai ga ji bayani sallah ji a ji salla a ji salla ko zuma ba gijo ko ma alakwa ci ce ala ya ji jama ba gi ci ji fil yadda ba ma ke zuma ba gijo kin da masallaci ka bo masallaci madina zo ya fiye ba yi ce jikun sallake ba bayan ko kwa ya daman da rugun da ka kafi jama'a ba giya ya kana a gada da jin nin kin dole imam maliki gana imam nawawi magan laifi da ba a ya kaji jama'a mm. bai wuce dalilin na gaiwu ba ga annafu na jiki na zagi jalami tukuna a caga hadisin abdullahi gyamru kebi ga lokaci na hafi da zagin bai annabi sallallahu alaihi wasallam ina annabi fe tailen zagin doci ife len zagin lanar na zunnu anna wa rafa ille ga annabi yi zagin wuciya da hmm. bi wuce annabi hafi ar zagin na tumbu zagin na dai tumbu wasa sa fatima yau fatima yau radiyallahu anha annabi fe gabi ga kila wace mi wa boya wa fatima fatima ga zan ba wajin wabe wani zan ba wajin mai wabe wani e ti de mbe wato sanya ekwa za su ci na ifi bona mbe jiya taziya zan ba wajin mi wabe wani

ekona bai wuce bayani karshe ga tarkul janazati mai ajal munkar ya zo ga mai lokun soja ya bo yin doci na je jigwa yana mai lami tukun ko yin nan doci na je sa nole ga yi zai fi ba bi ku soji kin do shi a je jina nole ya ja pa makaraji ni pa kuji ni ya sa gizi to fotoji ba da yin zai suna ya lalle kin do na shi a je so kuna ya bi gina ba hankali ya tuna na ja so sandu ji zare yi zai ji faruwa jina eh yele ya kendo a payani to foto ya zai suna ke yi latso kafa kendo dai mi shanje design ya alamar ya ikon da na shashi a jeje wani to gabin da ya ga munkar inda ci ne shirya ne da bayanan da bai lo ikusoji na laifin da ba olugwa kai ne za mu ce sabe kuina ko ba kula lo mazu ka ko kin da so kusa na babu ne ga ya yi ga wallu janayi za gwawo mi ajalil munkar e bo e ya da jinai shari'a je da biya mu ce ji faruwa wa ma kiwo ga ma ji faruwa la za mu ce ga no mu dai zai je za tsura hannu en na je sabe kuina dana bogo na lwa yi wa bayani manji ibnu kudama muwaffaquddin rahimahullah sahibul mugni man kuyo na lotu ya maza biya na bila nan zafa in kana mal janaza munkaran yara wa yasma'u abe kide wa allo ku soje wace ke wa ga to sakpaji da wani wale ko wa wana fa in dira la inkari wa gadde iko yana wa ga ga ya gwana ko wa ga tuci lakyabo na dole kyabo amma ka dai ka ba yi ja fa fi wajahan wadda fuska guba ahadun ma yunkiruhu wa yatba'u gaga etun na dai loda na gwaya o mola mi otuku bi amma wa gan etun na loda na gwaya kina je ji zikiri ke kuna etun na guja sahaba je ji hacha annabi je ji hacha gayawo akiwa yuluchi etien na wannan kare na wajiyan ga kaida hadisi ga da wannan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati fa bi kalbi wa dhalika dhaf al iman wale de de <coughs> jawazi ula kyabu be gwe ko fa gabe gintare ko fa na bode ma kin do na hadisi be ti wona bogo a kiwoci bogo ga sosuwa gaskiya lugwaye botun banan da ci ne lona ma amitwa fe jimu bi ayi da ma zuka ta da wala da amma wa ga ka zagiya wasani wadi tabace tabace gai ajeban mi fa ne Allah ya ci wurwuru na ne jibe kuila nawa na ci shari'a lebana e wani mi gaibe shi tukwa yana je jira na to yana ji haramu gumewa na mai biyu an ji lata bu a sanan na sanan na ko mi abili na jigun miliyanai ga wucin wadda ya tsa a daga je na jigwa ya na bekwin ko ga loma ko madawa mago ya ga etu na gya ta amma e ya baga ga yawa ke kara yi ya wani musamman ko jiwa hukwa eto ci wore ke yan ci cike bi saye ya e kun soba obe ma ji fahimta ko ya e wani zando ce kayan kuma cici wuji ke ya na fani mai buwa inda ce sun mafi waje ba masu kata nimbo kuma hali ya gaza ya ji hun kwana ke ya bai sai bai wayo ga ke sawar ya bai ma oke bai aje za daidai ma amma wani kun zai yi wa na gaga gurguru yi kowai an ni mewu an ni mewu an ni mewu hatta tun ba kun funo za gida fukumino shari'a jin daga ba gida fukunuwa gama la bagi ba gibe zagi ga ke ba zan faruwa ci da bi zagi na muharrami da wa zai ji yin ke ba ko ya gi wujina wa bagi na taimama ga wajen agwafin e o be fuska ngo le ken do ji taimama na e gwanda biya bonna be fuska taimama jani na wannan nga ga ajin zagin na calawa lawa da gibo alkafani bu ajiye daya waya na wale na kakwace yi na wayi ba ge wato zagin doci mai da zabi na ji na ya ji na bi yi wuna bi ma na uji wuce muharrami wa na taimon maga mutu a ji ba gin da shi lau da alkafa na wuce da soko bogo ga ji ya da zan doci an na gama ya befu ya kuma ya giwan zagi yan tsugi ko yi mewe nuwa ma ya ji ya da na wan ji ja ya wai ko wato ya ba gibo ya giwun zagi ji na ja ma biyu na ko na wuga da bo ko ya na ji ma ni na wa zaini zaguba wato fi wajen jagora kin da na fukun ya nabi zainab ya gin zagi ya nabi muhammadu nuwan sallallahu alaihi wasallam no da nabi zo fi wajen jagora an ni ya jo aga safu be satu gada ya kaza jani ya ji kaza an ni ya jo an ji ya ji bayani ji bayaniya do da ji bayani awa an ni afu an ni afu bala to bani de malaman zagi na je ji kokar be gina be nuwa fi na de malama na ji wa te gurogoro na wawa a yau labari na jimakun wafuna <coughs> da alkhairi gana wa gan zagi shi mafa wa ba gina shi ga mafuna a gajin ma amma ba bai mi da foji no shari'a ya dace kin dona annabi sallallahu alaihi wasallam gabe na na yi shi ga wai wajen ajali shi zo mi ga ko funo mai mi to ko ga mi funo ji fahimta ko ta jami'ai musulmi jin na gai gwargwadon ya katun ya yi na gaba su ko ne ga bayani na ya bebe ya ci ga sallaje na zaube kun sai kwata na dai na ya dufe zuta ci awa guta da wani abu na ya dufe doro awa ne ya ci ga yaji kuma gwargwado ne ba na social barcoding bai ga cin bici na tsoci fagen bayan bayani na kilo ya gona yi gawon lugwa ya bela maudu indocin gayi bayanin da shi kayan da bana ya tiye kendo ya zukun zo na bu ba zagancin eh, ba su kudi topic ne ya gabe tsaye gboro na ya bi baza za a yi tiwa ma na ya bebe ina na waga yi la wani sabon girin sai na bai shawara ya tiye bayanin da shi na da bi waga ala mai fana social barku da ya dufin nan alkhairi na da ya dufin nan wani su ko ya rai jotoku shari na wai ka goya wuje wuje bai da fairin na wannan su ko ka goya yi ji wuta ku da wani adde da na da rahmakun da fairin na na adda a ga ya ji kata su ko ya waga su ko alkhaira gumi su ko ya tsa su ko ya wuba amma zan da ci sallah su wani lagwala vun da dembu be wazi waja wude lokaci in na gama ajin wadiyo ilimin adini na gajin idiyo gama yabi ciwi na za lalisa ke fi lo kanto yo qur'an magba chi mi dan ke uda ba mila magbo to mi dan kin uda ba yi ka tu ya fin za gidi be giwa gidi ko yi ba gidi ga mu ka to e bana yi ga su ko ga be yi ga ku an sakun wa alaikumun nar kiwo ga ga yi mi oji be na ilimin na gani ga ga sa to an ni so kwewo an ni so kwewo amma waji ka to wewo waza yi mi ga be sa to ga bu febeo yi gan kato yi gan kato Ebona na yi uh, gan so koga yi wi ba wa ba roma wa ba babu ilimi wa ya ja wa ya ja gbogbo yi ga zo zo be kati ma zan doru de man kirki na da lakatu mai ina kawai zo guba ma ko e fo wukain ji kokari de man na waje litafi ina ne al khairi ga ebe na wazi wai kai kato ji kai waji tuma sadakatin jariyo Ebona na wato abe kala kawo su a fe gini ji fahimta ko bugu wazi wuka tun guba na wuce ne za a ga zo na da lokaci uca daga littafi su majo adori arba'un hadis fe lo kara kara a ci ga ji da tafsir kawai za guba wajen kin ka tuna ji ba da sallah wani wake ma niwe ba ta wani mini to alkhairi na jigun ili da ya gwaro ya e soji wadda lawo littafin ni guba na wagaji bai manji na kawo ga sula da fe bai tsoye da mini yin zawon gyage amfani zuma jeli ubo na awo ilmi yun tafa obi ilimi na wawuwa ce ji amfani biyu na ugo zandoro layi ma alkhairin na su ko ji fadayin beton alkhairi shi wani bace tangi zama subhanaka la huma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk